وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة نعم نعم ثم قال المؤلف رجل نظم الورقات نعم ثم قال المعلق رحمه الله sannan sai في الله ya masa يبشي ya ce ولا wato shi umarni ko umarni yake magana ko umarni baya hukunta fauran baya hukunta gaggawa sannan baya hukunta tikrar dan an bada umarni to baya hukunta gaggawa wato gaggauta bin umarni sannan baya hukunta takrar illam yufi illam yufi illam illam yarif ma yastadi tikrar idan abin da ke hukunta takarar bai zo ba idan karina bai zo ba wanda yake hukunta mai takarar, amma idan karina ya zo ba wanda yake hukunta takarar, yaya sai a yi aiki da wannan karina din da ya zo kun gane asali umarnin ya zo baya amfanar da yana zuwa ne kawai mujarrad baya amfanar da ainihin faul gaggawa sannan baya amfanar da takarar sai idan an samu karina wanda ke hukunta faul ko takarar. qawlun wa lam yufi fawran ce wanda yi bai amfanar da ainihin fauran gaggawa gaggautawa yani annal amra laysa ala al wato ma'ana lalle umarni ba wani yana kan gaggawa bane bal wa ala a yana kan jinkiri ne idan an baka umarni wato asalin shi jinkiri yake hukuntawa kamar yadda malam ya nuni a nan wajen an gane ku amma in ana son gaggawa sai a gaya ma wannan abin da na ce ka mun kai min da wuri wannan maganan kai min da wuri din na shine an gane amma in ba a ce kai min da wuri ba asali yana hukunta tarahi inji Sheikh Salih Ibn Usaimin Allah ya masa rahama mas'alati ikhtalafa اختلف فيها الأصوليين wannan mas'ala malaman usulul fiqh sun yi gwajin fahimta kanta ala qawlai akan maganganu guda biyu hal al mutlaq yaqtadi al-fawriyya shin umarni wanda yake mutlaqi an gane ko babu wani dalila shi yana hukunta fauriya ne aw ala tarahi ko yana hukunta jinkiri ne al-qawl al-awwal maganar farko in dalla dalilu ala annahu in fauriya idan dalili yayi nuni akan cewa wannan umarni na fauriya ne fahuwa in fauriya to na fauriya din ne idan an samu karina mai karfi da ya nuni akan fauriya to fauriya ne na wa hada wannan a bayyane ki bai bukatan wani tawili ko ba ka ba masala idan da kalsal masjida misali in ka shiga masallaci fa salli rakatai kamar kaman kamar misali ya ce maka in ka shiga masallaci fa salli rakatai kai sallah a biyu fa hada fi dalilin ala tauriya. wannan a cikin shi akwai dalili akan tauriya, ko ba ka ba in ka shiga masallaci sallaci a biyu ke kana shiga masallaci sai sallah a biyu kaga an an nuna kenan bi kai gaggawa faqad qala sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan idan ka shiga masallaci kada ka zauna har sai ka yi sallah raka'a biyu wannan ana nuna kai gaggawa ne ko ba ka ba na'am wal musabbabu mafrurun fi sababi shi abun sababawa an gwama shi da sababin shi shi musabbab shi ne. ainihin sallah shi kuma sababin shi ne shigan ka masallaci kana shiga masallaci sallah raka a biyu kaga musabbab wato an gwama shi da sababin shi na da wuce dalilin al fawriya idan an samu dalili na fawriya wajaba al-amalu ya zan wajibi a yi aiki da shi ala anna annahu bi fawr akan cewa lalle shi na gaggawa ne wa idan lalle yujad fa huwa ala tarafi idan ko ba a samu ba to shi ya zama na tarafi na jinkiri ne kawai a gane don mutum ya yi laifi bai yi da wuri ba ba a cewa ya yi laifi wato hujjan wayannan malamai na usulul fiqh ce abinda ake nema shine aikin kawai hujjan masu ganin tarafi ne ai babban abin da ake nema aikin ya aikata aiki ne wa huwa mutlaqun shi kuma aiki mutlaq ne shi tunda ba kame lokaci ba lam yuqayyad bi fawriyatin lam yuqayyad ba a kayyade shi da ainihin fauriya ba ko ba a kayyade shi da ainihin jinkiri ba wato asali rashin yin jinkiri a rashin yin zunubi da jinkiri asali don mutum ya yi jinkiri bai bi ka ba asali bai yi zunubi ba sai idan ka nuna mai cewa ba ina son wannan abin da wuri ne in ka ce mai kana so da wuri ne shi kuma zai yi ma jinkiri bai yi ba wannan ya saba alkawari ya yi laifi eh, والقول الثاني ra'ayi na biyu huwa annal amra al-fawriya ra'ayi na biyu cewa umarni na gaggawa ne na gaggautawa ne wa dalilu naqliyun wa qaliyun dalilin wa'annan mutane dalili ne na nasu na ce dalilun naqali shine dalili na nasu sannan kuma me kuma akwai dalili na hankali amma nasriyu amma dalili na nafsi fa qawlullahi azza wa jalla shine inda Allah ta'ala yake cewa wasabiqul khairat ku yi tsere zuwa ga aikin alkhairi ku yi rige ku yi tsere zuwa ga aikin alkhairi wa sallam nan ma a وسلم لما أمر الصحابة jiya? الحديبية domin manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya umarci sahabbai a lokacin sulhu na hudaybiya an yahyiku rusukum cewa su aske kansu wa ta'akharu sai sahabbai kaɗan yi jinkiri wa bi alaihi salatu wa salam sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya haushi a ya umarci su yi aski sun mai jinkiri wannan zai ba shi haushi sallallahu alaihi wa sallam wala yasdabu ala tarki mustahabbi kuma ai mutum baya fushi dan barin mustahabi manzo Allah bai kamata ya fushi dan mutum ya bar mustahabi ba dinawa mustahabi an ce abu ne wanda in ka yi da lada in ka bar shi babu zunubi idan mutum ya bar shi za a ce yaya kaga za a ce yayi laifi kaga manzo Allah baya fushi dan an bar mu haƙi tun da kaga manzo Allah ya fushi da su ba bi yi ba ce nan wannan abun wajibi ne suka bari rashin bu umarni kuma haramun ne na'am wa amma al aqli kaga to wannan kenan to wayannan dalilai guda biyu mu duba su dalilin farko da ya kawo fastabiqul khairat ku yi tsayere zuwa ga ayyukan alkhairai ku yi tsayere zuwa ga ayyuka na alkhairai to nan da aka ce din nan a yi tsayiri zuwa ga ayyukan alkhairai ayyukan alkhairai shin wannan aya da aka kawo din nan ya dace da muhallin cewa yana hukunta cewa umarni umarni yana hukunta fauriya eh? an ce a yi tsere zuwa ga ayyukan alkhairai, kenan da zaran aiki na alkhairi ne ka yi tsere ka aikata shi in ba ka yi tsere ka aikata shi ba akwai matsala tunda an baka umarni ne ka yi mai ka yi tsere to kawo wannan hujja wannan aya din a wannan mahalli cewa umarni yana hukunta fauriya wa an gane to za mu iya cewa sun yi an ce a'a ko bai sa ya zama a'a eh ayyukan alkhairai ba in baka yi gaggawa ba kayi zuri yawwa shi ne babban magana shi in an ce ayyukan alkhairai kala biyu ne akwai wanda yake wajibi akwai wanda yake na mustahabi nan da aka ce a yi tsere kenan ko da aiki ne na mustahabi in baka yi tsere baka yi laifi ko da aiki ne na mustahabi in baka yi tsere baka yi laifi a gani ce kenan ai suna an ce ayyuka alkhairai suna da yawa akwai mustahabi akwai sunna akwai wajibi to ko wajibi ne misali in mutum bai tsere ba yi laifi misali sallan sallan jam'i ne mutum bai je da wuri ba sai da sai da liman ya zo sannan ya shigo masallaci shi ya yi zunubi ko da ya bar lada mai yawa Ashe kawo wannan aya cewa fasabi ul khaira din nan wa sariqu ila maghfiratin rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku kawo wannan aya matsayin shi ne dalili na cewa umarni yana hukunta tarafi gaskiya kan jimafi saboda ayyuka na a yana hukunta fauriya a fauriya a gane fi ma fi saboda ayyukan alkhairi akwai musahabi akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai musahabi akwai wajibi akwai sunna akwai kaza to ba zai yi wa ce wannan shine hujja ba ba kawo hujja da shi gaskiya fi ma fi an gane to magana ku hudaybiya ba magana hudaybiya manzon sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai da su aski sai sahabbai kada yi jinkiri sai manzon Allah ya yi wannan ne hujja mai karfi da ake kawowa kan wannan matsala ɗin ya ba da umarni sai ƙiri sun yi jinkiri sai ya yi fushi kaga wannan ya nuna umarnin yana hukunta gaggautawa da ba dai yana hukunta gaggautawa ba ya zai yi fushi tunda ba su yi aski yanzu ba ai kila nan gaba su yi ko su haka ba abun haushi ne tun tunda yana hukunta tarafi a wannan kamar hujja zai ɗan yi ƙarfi sosai ko ba ka ba hujja akwai yana da wani alama na ƙarfi sai an samu dalilin da ya rage mishi tarbi akwai na'am Muhammad amma dalilin akwai amma dalili na hankali ba wani annana idan kunna innahu litarafi domin lalle mu muka ce lalle shi umarni yana hukunta jinkiri ne wa ila mata to har zuwa yaushe idan nuhaddidu bi zamani har zuwa yaushe in ba mu iyakance shi da zamani ba ina ce yi min kaza sai kana jira ne in ka kusan mutuwa sai kai wallahi ina jira ne nan da shekara 50 tunda kai ba da umarni baka sa lokaci ba to har zuwa yaushe ne tsara kai jinkirin tsara mutu haru hudurar ajali zai zama to ƙarshen shi halartar ajali sai ajalin mutum ya halarto wato kenan ai ka ce in yi ma ka ce in ma guga ko ka ce in siyo ma wani abu baka faɗi lokaci ba dawa ina jira kamar idan na tsufa ya zama to na kusan tafiya sai in siyo ma don kada in tafi ban siyo ma ba yaya idan na suno gab da gab da rasuwa na na saba tunda ai ba san ya iyaka ba idan zan zaɓi lokacin da na ga ya dace da ni amma wannan tubasu da kace zo da tattasai insha Allah nan da shekara 30 a 50 kowa ya zo su yi shi ha na'am wa kayfa yumkinu an yaquma al-insanu bil awamir yaya za a yi mutum ya tsaye da umurce umurce allati tu'addu bil qulubi wanda ana ana lissafa su dubbai umurce umurce suna nan dubbai yi kaza yi kaza yi kaza na idan na fari ha inda mauti idan ya kasance mutum ya jinkirta ta yayin rasuwarsa hada la yinki wannan baya yiwuwa sun mai kwari hayi mautu ma'lumun ajalun to shin mutuwa an san ajalinsa ne balle mutum ya ce in ya kusan mutuwa zai yi al-jawab la jawabi shine a'a idan la tajri la'alla al-mauta yatika basta lalle kai baka sani ba ko mutuwa zai zo maka a afke wa anta lam tatamakkan min al-fi'l kuma kai din nan baka samu daman aikatawa ba fasawab anna al-amra ala al-fawq kai abin da yake daidai ne umarni yana hukunta gaggautawa illa idza dalla dalilu ala annahu li sai dai idan dalili yayi nuni akan bi to shi na jinkiri ne idan samu dalili ya nuna mana na jinkiri ne sai mu aiki da shi in babu wannan dalilin to za mu yi shi da gaggawa ne in ka ce mun yi mun kaza zan je yin shi da sauri saboda in har kana nema da sauri ne na riga na yi in kuma da jinkiri da ni na huta in kana bukatar kayan ka zan baka ko na'am yau ثم بالزين اتهموا فيه نظر وساكت وحارس لا يتبع ثم بالزين ثم اتهموا sannan da wa'annan akwai ittahamu kuma bayan wa'ancan biyun da aka faɗa ga ainihin kazibun da waza'u ko wa asu tajribu matsa tajribi matsar wusifa bi kazibin wal wada'i kaifa furida ko kaifa surifa mafi munin tajribi mafi munin tajribi a cikin ilimin hadisi shine abin da aka siffanta bi kazibin da ƙarya fulanun kazzab ko fulanun yakzibu an gane ko kuma aka siffanta shi bil wada'i cewa yana kirkira hadisi ko fulanun wadda'un an gane kaifa usurifa duk yadda aka sarrafa shi kazzabun yakzibu kazaba alayya duk yadda aka faɗa an gane wannan to sannan sannan bayan waɗannan guda biyan akwai ittaham shine na biyu mataki na biyu malamai suna tuhuman wani da ƙarya a nan fulanun mutahamun bilkazi wani ana tuhuman shi da ƙarya fulanun fihi nazar wani akwai abin dubawa a gare shi ya ce fulanun fihi nazarun to akwai alamar cewa gaskiya wato ya kai intaha wajen lalacewa shine mataki na biyu ko fulanun saqitul hadith ko fulanun halikun ko fulanu la yutabaru bi wani ba a lura da shi in ya kawo hadisi ba a lura da hadisi idan har abin ya zo da wa'annan siga shine mataki na nawa mataki na biyu na farko kaza wa za na biyu ittahamu ay ittahamu bil ulama malamai sun tuhumce shi fa huwa muttahamun bil kadhib shi abun tuhuma ne da ƙarya nan idan an ce mutum muttahamun bil kadhib wato ba wai an kama shi ya yi ƙarya a cikin hadisin manzo Allah bane an kama shi ne duk labarin da zai yi da mutane mafi yawan labarin shi yana ƙarya mutumin da mutane sun san shi makaryaci ne yana yawan musu ƙarya a cikin labari tsakanin su da shi to irin wannan shi ma ba a iya amincewa duk wanda zai yi ta ƙarya ga mutane to haka nan zai yi ta ƙarya ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam to shi za ke kira shi muttahamu bil kadhib saboda irin shi ba in ka ce wa mutane ya gashi ya ruwaito hadisan sai mutumin na makarici kullum fa zai magana fa sai ya mana ƙarya shi wannan ne zai ruwaito hadisi ma Amza? an gane sannan sai na uku ba na uku wa zahibul yawwa an turik wa laysa bi thiqatin ba'dahu turik wa zahibul akwai zahibul hadis wani hadisin shi tafiyayye ne akwai sakatu anhu malamai sun shiru game da shi turika an yi watsi da shi walaysa bisika shi ba amintacce ba ne shi ba a dahu bayan bayan shi sulika bayan shi ko ya ka shiga wani gashi can an gane wannan shine na mataki na uku zahibul Saka tu anhu turika laysa bisika an gane ko to bayan shi kuma sulika an shiga cikin hanya na me. alƙaw hadithahu la'ifun jiddan irbidi wajib bi marra rutta eh alƙaw hadithahu hmm. shine mataki na hudu wato malaman hadisi sun jefa da hadisin shi aha na da'ifun jidda mai rauni ne sosai kai watsi da shi kai wurgi da shi wato shi mai rauni ne nan take ka jan ambace shi mai rauni ne shi kawai wato an tukura hadisin shi an yi rabi ليس بشيء ثم لا ينسب به كمنكر الحديث أو مضطرب laisa bi shay'in shi ba kowa bane shi thumma la yutaju bi sannan ba a kafa hujja da shi fulano munkarun hadis wani hadisin shi munkar ne ko wani hadisin shi mutarif eh wani dabiqun da abu wannan shine nawa laisa bi shay'in na hudu ke ko na biyar ne akwai kazzab wadda akwai mutahamu bil kadhib

eh wannan wannan da yana son sa yana bin wancan magana da afu yalihi da afu abin da ke bin shi shine ce tuqifa in ce tuqifa yana bin wancan aw da afu fihi da afu هذا الحديث فيه ضعف او ضعف اي دي مقال اي جيني ضعف جيني ضعف فيه مقال حديثنا فيه مقال wa'annan shi ne mataki na shida in an faɗe shi a gane wannan ku raunin bai kai raunin na sababa ba duk wato na farko ya fi na biyu na biyu ya fi na uku na uku ya fi na hudu har zuwa dai ƙarshe تنكر وتعرف فيه خلق الطعن تكلموا سوء za a تنكر وتعرف وتعرف فلان تنكر فيه وتعرف tunkaru fi taratan wa tu'rafu taratan wani lokaci ana inkarin magana wani lokaci kuma ana ana aiki da maganar ana sanin maganar sa kenan shi mutum ne wanda yake wani lokaci shi daidai wani lokaci kuma ba daidai ba tunkaru wa tu'rafu fi fi hulfun wa ce fulanun fihi khulfun wani akwai sabani game da shi ko fulanun da'anu fi wani malamai sun yi suka a gare shi fulanun takallamu fi wani malamai sun yi magana fulanun sayyi'ul in yana da mummunan hadda fulanun layyinun wanda mai laushi ne da izi ne shi shi ne na yan bakwai Laisa bi hujjati aw alqawi bi umda bi zaka Laisa bi hujjati aw alqawi ai laisa bi hujjatin aw laisa bil qawi shi ba hujja bane ko shi ba mai karfi bane shi kuma ba umda bane ba jagora bane shi eh shi ba a dogaro da shi akan wannan ai laisa bi zaka fulanun laisa bi zaka an gane ko au laisa bil marbi kowa da ba yardaje bane shi a wajen malamai wani shine na ƙarshe an gane ya dan fi dan sauki akan su sauran to wannan gaba ɗaya layi ne na malamai su malaman hadisi suka ce in mun ce kaza kaza muke ni. An gane amma ba wai sun duba wanda na luga bane za ga wani lokaci a luga ba shi da hadari sosai amma a wajen malaman hadisi sun suka ce kaza kaza suke nufi da shi na'am e shi bai rauni ne shi shi wani bai rauni ne shi kan shi ne ruwa zuwa biyu yana da rauni ya eh? eh, shi ne ma'anar mai rauni ai layyar ma'anar rauni ne ba laushi ba ba wai jikin shi ba a'a wajen ruwaya yana ana wajen ruwaya bai rauni ne shi bai da ƙarfi wajen ruwaya kawai da if fulanun da if wajen wajen ruwaya na'am ana maimaitawa ba na sannan bayan wa'annan guda biyu na alwaza'u da kuma ya fi jibu dinnan sai malamai a wato malamai suna tuhumar shi ita hamu sannan akwai fihi nazarun akwai sakitul hadith akwai akwai halikul hadith akwai la yu'tabar fulanu halik aw fulanu la yu'tabar bi qawli akwai fulanu zahibul hadith shine na biyu akwai sakatu an akwai fulanu turika fulanu laysa bi wanda ba a amintacce bane shi bayan sa an shiga cikin mataki na uku shine alqaw malamai sun yi watsi da hadisin shi wani mai rauni ne sosai yi watsi da shi bi marra wato shi mai rauni ne nan take ana ambatan shi da'if rudda rudda hadisu laisa bi shay fulanu laisa bi shay wani ba komai bane shi sannan fulanu la yutaju bihi munkarul hadis fulanu munkarul hadis aw fulanu mutaribul hadis fulanun wahin shi ne na hudu kenan ko eh. a na shida na shida ne na biyar na biyar ku ɗauke na shida ku na mai eh. ya su daga wancan eh, wahir ku wato wahir mai rauni da ifun da afu yalihi duk abinda ke bin shi ne duk a au da afun makalun fihi ko fihi makal eh. wato shi wato tunkaru wa turam wani lokaci ana iya inkarin wani lokaci ma ana iya sanin wani abu da ya faɗa ko a ce fiye kulkul akwai saɓani game da shi malamai sun yi suka a garin shi malamai sun yi magana kan shi wani mai mummunan hadda ne wani mai laushi ne a tubara mai rauni ne eh, wannan shi ne na ƙarshe gaba ɗaya wanda bai kai sauran ba فلان ليس بهجة فهجة بنيش ليس القوي أي ليس القوي بمقرب بنيش ليس بهم بأبند غرو بنيش ليس بذاك شبه هكا باش بهكا يجي بابا بيجي بيجي بيجي بيجي بنيش نعم idan munta hawo bismillahir rahmanir rahim samu hadisi bi munta hawo eh wato rabuwar hadisi gwargwadon karshen shi ai wato shi marfu'i wa amsalati da misalin marfu thumma al-isnad sanan shi isnadi wa huwa tariqul mawsulati ila al-matn menene isnadi shine hanya mai saduwa zuwa ga matani isnadi shine hanya mai saduwa zuwa ga mai matani an gani shine isnadi wato haddasani haddasani haddasani amr haddasani malik an nafi an ibn umar ko haddasani amr bin shu'aib an abiyi an jaddi kaga wannan hanya haddasani wani an wani an wani sai ya kai mu zuwa ga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gane ko ittaqillaha haythu ma kunta wa adbi'is sayyi'atan hasanatan tabuha kaga misalin wannan haddasa ni an wani an wani shi ya kai mu zuwa ga wancan hadisin ko shi isnadi yana kai mu zuwa ga Doran hadisin tunda kafin mu faɗi cewa kafin faɗi doron hadisin sai an faɗi hanyar da hadisin ya zo waye ba mu labari malik ya ba mu labari shi ba malik daga wa daga nafi'u shi ba nafi'u daga wa daga ibnu umar me ibnu umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me manzon Allah ya ce ittaqillaha haythu ma kunta wa addi sayyi'ata al-hasana tamha kaga wato wannan isnadi ya kai mu zuwa gani, zuwa ga matsayi an gano wannan ko na'am wal matn huwa gayatu ma yusa ilayhi isnad ila al-salam kuma matani da ma shine gayan abinda ma yantahi ilayhi isnad gayatu ma yantahi ilayhi isnad shine gayan abinda isnadi ke kaiwa zuwa gare shi shi matani shine doran hadisi wanda isnadi ke kaiwa zuwa gare shi shine masanin hadisi ilal kalam na magana wa huwa al marfu shi in ma ya zama to marfu'i in ma an yantahi ila nabi al marfu in ma an yantahi ila nabi sallallahu alaihi wa sallam eh shine marfu shi go marfu in ma ya kai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam Ma'ana ala wa sahbihi wa sallam eh ya kai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ويكتفي لفظه إما تصريحا أو حكما كما يهوكم تلفظ ده إما يهوكم تبرو برو كما منين كما ده hukunci hadisi na iya kaiwa zuwa ga قال رسول a ce الله عليه sallallahu alaihi رسول الله صلى sallallahu alaihi وسلم يقول kaga duk wannan gaba an ji annabi ya faɗa farko to wannan ya zamanto sarihan marfu'un sarihan shi ne wanda aka ji annabi ya faɗa ɓaro ɓaro ba wai abin nan ba ba wani rufa eh, rufa eh, ba aka ce annabi ya ce ko kuma ga hukunci an ya ƙula sahabi sami ta salam ya ƙul annal manqula bi dalika al min qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam duru mutum daban-daban ba ka iya ma annal manqula da shi lallai abin da aka ciro da wannan da wannan isnadin min qawlihi daga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam a gane kai sai a ce annabi ya ce ko kuma a ce annabi ya aikata a in aka ce annabi ya aikata abu shi ma marfu'i ne ba aw min taqriri ko annabi ya tabbatar an aikata a gaban manzo Allah ya shiru idan an aikata abu a gaban manzo Allah ya shiru shi ma din nau'i ne na me marfu akwai marfu'un qawli sarihan akwai marfu'un fi'li sarihan akwai marfu'un taqriri sarihan hmm. a gare wannan kai tsaye an jingina ma annabi cewa annabi ya faɗa ya zama to marfu'un qawli sarihan idan kuma an jingina ma annabi kai tsaye annabi ya aikata ya zama marfu'un fi'ili sarihan in an jingina an aikata a gaban manzo Allah mun yanka naman doki a gaban annabi hukunci, bai mana inkari ba ya zama marfu'un takariri sarihan misalin marfu min al-qawli sarihan misalin marfu'i na magana wanda yake baro baro shi kawai marfu'i ne shi nan na'am an ya kula sahabi sahabi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi eh naji manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaqulu kaza naji manzo Allah yana cewa kaza أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى wa وصحبه وسلم بكذا ثم منظور صلى الله wa وسلم ya ce كذا أو يقول هو أو غيره ko kuma shi ya faɗa ko waninsa. ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala wa sahabihi wa sallam kaza au an wa ala wa sallam annahu qala kaza wa na'am dalik eh an rasulullahi sallallahu wa misalan marfu min al daga cikin fi'ili wanda yake tasrihan na aiki a bayyane aikinsa an jingina aikin zuwa ga annabi kai tsaye a bayyane ya shi ne sahabi ya ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wa sallam fa'ala ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala'ani wa sahbihi wa sallam ya aikata kaza na'am aw ya kulu huwa aw ghayru ko ya faɗa shi ko wani sa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaf'alu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance yana aikata kaza wannan marfu'i ne fi'ili sarihan Misalin marfu' min at-takrir marfu' min at-takrir sarih tasrihan shi ma ay fa'altu bi hadratin nabi sallallahu alaihi wa sallam na aikata a gaban manzo sallallahu alaihi wa sallam na aikata kaza au yaqul huwa ko ya faɗa shi ko waninsa fa'ala wanda ya aikata a gaban manzo sallallahu alaihi ya aikata kaza wala yaskuru inkaruhu da zai wala yaskuru inkaruhu bai ambaci inkarin annabi ba an aikata a gaban annabi bai annabi bai inkari ba rashin inkari ya nuna tabbatar abu wannan shi ne za mu shiga marfu'un kuma yawa ai sorry ai sorry ai sorry sai na'am a tafsira na tafsira eh me ke بيت على الشريف فأرسل زيد زيد بن التبصرة نعم فأرسل إلى جنب السادي بعد انتشار عمر يدعو إلى كتابة القرآن ko sai abubakar ya aika zuwa ga zaidu bin sabit babban sakataren manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya nemi shawaran umar wato bayan shawaran sai aika zuwa ga zaidu yana kiran shi zuwa ga rubutun alkur'ani wajen fi wani da kuma tara shi a waje daya ya nemi shawara bayan an rubuta a tara shi a waje ɗaya zama littafi guda ɗaya wa inna ma asara siddiq zayyan ne. hadhihi manqaba lalle abubakar bin siddiq lawa anu ya zaɓi zaidu ne da wannan daraja ɗin? ma anna fi sahabati man huwa akbaru bin musulmi. duk da cewa lalle a cikin sahabbai akwai wanda yake ya girme shi ga shekaru kuma shi wannan ai wato abubakar ya zaɓi zaidu ne duk da cewa a cikin sahabbai akwai wanda ya girme shi ga shekaru kuma akwai wanda ya riga shi musulunta kuma akwai wanda ya fi shi yawan falala domin lalle ya kasance daga cikin mafi shaharar sahabbai wajen kyautata haddar alkur'ani shi zai a gane ko wato a cikin sahabbai yana daga cikin mafi shahararsu wajen kyautata haddar alkur'ani mai girma kuma ita da kumanta manzo sallallahu alaihi wasallam ya san da sauran sahabban hmm. wanda sun girbi zaidu sun da shi musulunta sun yi kaza sun yi kaza amma kuma duk da haka bai zaɓe zuwa bai zaɓi zaidu na da wannan to to a wajen cancanta ba a cewa wani yaro ne kuma zuwa na ce ai duk ya zaɓi yara a babin cancanta ba a maganar yaranta ana maganar menene in ka dace kaga zaidu din nan bai kai bai riga su musulunta ba akwai wanda sun riga su da yawa sannan kuma bai fi su ilimi ba akwai sa abubakar sun sa ba sa abubakar ba da sauransu kuna da wannan ko sai aka zo aka sa wa aka zo aka sa zaidu to manzo Allah ya duba wasu irin wasu wasu siffofinsa wanda ya cewa shi ya cancanta ga yin wannan aiki sai annabi ya sanya shi a sai abubakar annabi ya fara sanya shi a wala muna magana annabi annabi ya sanya zaidu bin sabit ya zama to marubucinsa ha me yasa ya sanya shi akan haka ga wasu da yawa shi yaro ne akan sauran sun girme shi nesa ba kusa ba ashe ba wannan ake dubawa ya ke dubawa wanda zai iya yin aikin inna khaira man istajalta al-qawiyyu al-amin inna khaira man istajalta al-qawiyyu al-amin na'am wa wa'iyan li urufi sannan kuma wato sai daga nan sai Abubakar shi ma yazo ya sa shi ko Abubakar ya ga Annabi na sanya shi shi ba da yazo yana so a rubuta Qur'ani a tsara shi a waje daya sai ga to ai ga babban sakataren manzo wanda manzo yake sa shi sai sa shi a gane saboda ya yana daga cikin mafi shaharar sahabbai wajen haddace qur'ani da kuma kiyaye harfansa wa ada'an qira'ati da kuma bayar da karatunsa wa dafan mi'raji kuma da kuma kiyaye irabu wajen karatun yana kiyaye mi'rabi kowanne ya sa mai wasalin da ya dace da shi da kuma lugadin shi mudawiman ya kasance shi zaidu yana dawama da rubutun wahayi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam a gani duk sanda aka sauka da wahayi yana wajen baya fashi aka sauran sahabbai da suka fi shi ilimi wasu daga su za su iya yin fashi amma shi baya fashi kullum yana nan ana sauka da wahayi zai rubuta wa shahida bi kuma ya halarci arza na ƙarshe, wato lokacin da aka fujiro ma annabi da qur'ani jibril ya zo wani ramadan din zo zuwan da ya yi, sai ya maimaita ma annabi karatun qur'ani har sau wanda bai saba yin haka ba ya maimaita ya ce annabi ya karanta ya sake maimaitawa ya ce annabi ya karanta a lokacin nan shi kashi manzo Allah sai ya ga alaman zuwan mala'ika sau biyu gaskiya akwai magana shi malaika ya saba zuwa musu daya amma wani lokacin su biyu zo mu an gane ko ce ina ganin ajali na ya kusa a lokacin da aka yi wannan arza al'akira din sai manzo sallallahu alaihi ga sahabbai na kusa da shi a lokacin nan mala'ika ya karanta qur'ani dukkan su daga farko har ƙarshe kuma da ya karanta din akwai surori akwai kuma wasu ayoyi wanda za ana karanta su mala'ika bai karanta su ba an gane ana karanta aya kaza to yanzu kawai wajen karatun ya mai ta biyu babu zuwa ciki da yake nunawa an shafe su an gane bayan an yi sirri na ƙarshe sai zama to an shafe daga cikin wannan akwai shayarwa guda goma din nan kana fi ma unzila min alqur'ani ashara rada'at ah, tuharrimna summa nusikna bi kamti ma'lumat ko to wannan shayarwa guda goma to sai yaro ya sha nono su goma sannan ya haramta an shafe shi da biyar to shi ma biyar din wato ba a tabbatar da shi a cikin rubutu ba mala'ika lokacin da yake karanta ma annabi bai karanta mai da su ba shi yasa ba a rubuta su ba a gane ya nuna kenan su din nan an shafe rubutun amma hukuncin na nan a cikin hadisi kuma ne to akwai ire-iren wayannan wanda ta wannan arda al'akira akwai sahabban da ba su halarci wannan arda din ba wannan urda din ba su halarce shi ba to rashin halartar su gare shi ya sanya haddar da suka yi a da wato akwai wasu abubuwa na ƙari wanda bai cikin da sauran an gano wannan sai a ce wane yana kira a shaza to kira a ta zama shaza saboda lokacin da aka yi arza akira aka maimaita wannan karatu baya nan saboda haka in za a karbi kira'a nashi din nan ta wannan bangare ba za a amsa ba a ce kira'an wani da ya ke waitowa shi shaza ne ba a yin sallah da shi ba a kaza da shi saboda an riga an shafe shi ku fahimci wannan ko aha Qur'an sai ya ce sallallahu da wasallam na wa shaidar arz al-akhira ya halarci wannan al-arz al-akhira na Qur'ani a rayuwarsa a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ma zalika aqilan wara'a sannan kuma ya kasance duk da haka aqilan wari'an mai hankali ne shi mai tsantsiri kamil ad wal adala mai cikakken addini da adala ma'amudan alal qur'an kuma shi amintacce ne ga alqur'ani gaira mutaham shi ba a tuhumar shi cikin addinin sa sannan ba a tuhumar shi ga ɗabi'an sa min al eh, mazaya wal khasa'is sai ya taru a gare shi na ainihin darajoji da kuma wani irin khususiya malam ya sami ligari wanda bai taru ga wannan sa ba ya samu wani irin daraja da khususiya wanda bai taru ga wani ba daga cikin manya-manyan sahabbai ga su manyan sahabbai amma ba su samu wannan sifa din ba ashe abu ba girma bane duba sifofi ne na cancanta hmm. yana da kyau mutane su fahimci wannan idan wannan ya girma wannan amma wannan kuma yana da wasu sifofi na cancanta da hankali da basira wanda sauran ba su da shi to za a rinjayar da wannan saboda ana so ne a amfana da shi a wannan bangaren hmm. yanzu ku duba Khalid bin Walid Khalid bin Walid a cikin sahabbai shine kusan yana daga cikin na ƙarshe wajen musulunta amma galiba in za a je yaƙi wa ake ba ba a ba Abubakar ba a ba Umar ba a ba Usman duk jarumai ne ga sanar sun girbe shi suna su ne sabiqun al-awwalun sun girbe shi sun yi kaza sun yi kaza amma sai a ɗauka sai a ba wa Khalid a shekaru ma sun girbe shi a musulunta sun girbe shi a tsoron Allah sun fi shi a ilimi sun fi shi amma a wannan janibi na yaƙi ya fi su in ya riga ya shirya tsari da wasu abubuwa zaka wannan tsarin sai ya tafi daidai Allah ya ba shi wannan basira yasa tun a jahiliya idan ana yaƙi da shi yana ba musulmi wahala to da ya musulunta sai ya juyar da wannan abubuwa ga aikin alkhairi sai ya zamanto yana amfana musulmi da shi shi kwararre da sosai kan wannan fanni sai a ajiye wa'annan safai ga su da shawa da suka rafi a bashi. an gani shi ba maganar me ba maganar yaranta ko kowa a ce a ware yaro ne in mun ga yaro an ce yaro da gari shi ne kun tabi in baka da gari ba ya tsoho ne kuma ce na to wannan yana da amfani yan wasu banke saboda karatu ne mai amfani sosai yawwa na'am walidalik walidalik istarahu saboda haka sai abubakar ya zabe shi don tsayuwa da wannan muhimmi wanda yake mai girma dan tsayuwa da wannan muhimmi mai girma na'am masha Allah subhanakallahu Hamdi. bihamdik Allah an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk